الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah baraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin wato suratun nahal kuma muna kan ayata hudu. yau 21 ne ko ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari fudu da arba'in Allah ka yi mana jagora ka yi mana mawafaka da abin da kake so ka yarda da shi ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka sanya mu cikin bayi da kake yantawa a wannan wata ne kafin mu ci gaba akwai tambayoyi mala ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam kanwata ne tana ɗiban shinkafar mijinta tana sayarwa amma na mata nasiha sai ta bata kuma ta ɗiba ne don biyan bukatunta don biyan bukatan wato kanta kawai don allah malam a mata nasiha ko za ta tuba na gode to wannan matsala ce wacce kamar ta shafi cin amana haka domin cin amana shi ne a baka abu a amince maka ko a ce ka raba mu wasu mutane ko kuma a ce an aminta da kai amfani da abin sai ka karkata amfanin ta hanyar amfanin da ko amincewar da aka yi aka baka tsakanin miji da mata akwai amintawa na cewa. za a bar kayan abinci da sauran wasu tarkace waɗanda suke na amfanin gida ne tsakanin miji da mata wannan a ce ita wannan matar ta ɗauki wannan abin tasir wannan akwai cin amanar mai gidan ba muna jan hankalinta ta yi ƙoƙari ta ga cewar ta daina kuma wannan yana faruwa ne saboda son duniya da mata suke ratiya ba kansu in har ba su samu wata kuɗi daga wajen mai gida ba na biyan wasu bukatu wanda za ka samu ba ma bukatu ne na wajibin sai an yi su dole ba sai a saci kayan mai gida a je a sayar allah ba wai cewa ya yi babu shari'a ba tsakanin miji da mata akwai shari'a wanda in wani ya cuci wani ko wani ya haɗinci wani allah zai yi shari'a a tsakani shi sa hatta tsakanin ɗa da uba akwai shari'a ko ɗa ya cuci babansa ko baban ya cuci ɗa ko uwa ta cuci ɗanta ko ɗan ya cuce ta duk da yadda aka yi akwai shari'a ko mata ta cuci miji ko miji ya cuce ta akwai shari'a saboda aka zama ya zama zama ne na amana kuma zama ne na amincewa in ba ta da kuɗi ta tambaye shi in yana da shi ya ba ta. idan bayi da shi ta yi haƙuri amma ɗaukan kayan abinci an baki ki sayar wannan cin amana ce kuma allah ba zai bari ba da ba ma sani ya yi baballantana kuma ma matsalar ba wai don ke yunwar cikinki za ki kashe ba kawai dai a sayar ne a sabu kudin wannan ba za a yarda da irin wannan rayuwar ba a zamantakewa na auratayya Allah ya sauke wannan ce assalamu alaikum zuwa ga malam da fatan an sha ruwa lafiya malam mai hukuncin waɗanda ɗan uwansu ya rasu ana bin shi azumi kuma sun sani sun ƙi su biya masa to wala Allah ba a musu bayanin da ya kamata a musu a musu bayanin za su biya ba wani wanda ba ya son babansa ai kawai ya ce wai shi baban ya zama a hannun Allah sai yadda ubangiji ya yi da shi mai yiwa na gabas a biyo hanyar da ya kamata ba shi ya sa kila ba su rama azumin ba amma dai manzan Allah ya ce man mata wa alaihi sau wadda ya mutu a kansa akwai azumi to waliyin shi ko magajinsu ya masa wannan azumin inda har ya tabbata ana bi kenan magada za a samu wani daga ciki ya rama masa wannan azumin in har ya tabbata ana binsa wannan umarni ne na annabi ba umarni ne na wani mutum ba kuma in har za ka gaji kudin mutum da ya mutu ya bari to ya kamata ka gaji azumin ba ba wai kudin kawai za ka ce a baka ka yi gaba ba sa’an muna jan hankali akan ƴaƴa su ji tausayin iyayensu domin gaskiyar magana shi ne ƴaƴa wasu daga cikinsu a wannan zamanin ba sa da tunanin su tausaya ba iyayensu kwanan bayan na jin an rubuta mana takarda ba cikin azumin nan ba karatu da muke na litinin da talata an rubuta takarda a nan ana cewa ga wasu babansu ya mutu ana bin sa bashi za a biya daga dukiyar suka ce su a raba musu gado kawai a bar shi da bashinsa kaga wani ba tausayi malam to waɗannan irin yaya ne kuma yaya suke so Allah ya kalle su gobe kiyama sannan su idan sun yi aure sun haifu yaya suke sun yayansu su zama a kansu saboda haka ku ji tausayin iyayen na san cewa ma ya kamata a ce ai mutane tambaya za su dukkan abin da ya shafi babansu wanda in wani ne yake bin sa bashi ya kamata a ce an yi magana ko bai bar komai ba na gado in su suna da hali ya kamata su cire a cikin kudinsu su biya masa bashi inda ya ne masu tausayin kudansu dama ya bar kudin ma wai a biya su kawai a raba musu gado saboda tsabar sa kudi wannan kuma sauran bashinsa wannan shi ya jiyo da da wanda yake binsa bashi da kuma yadda ubangiji zai da shi ubansu ba wani shi irin waɗannan irin ya'ya ne ai kaga abin ya yi muni kuma yana da wahala wani mutum ya ji labari ya yaba ma waɗannan kayan duk wani mutumin allah da wuya in ya ji wannan labarin a ce zai yaba ma waɗannan yara so ku ji tausayin iyayenku suna da rai ji tausayin iyayenku bayan sun mutu ka gafa cewa ma idan mutum ya mutu cewa aka yi abokan baban kama in suna da rai to ka kyautata musu kamar yadda kake kyautata ma mahaifinka yana da rai abota kawai baban ka yi hada da su kaga wannan ai ba karamin abin da addini ya tanadi na abubuwa ba amma sai zamanto ba ba haka ba saboda haka a canza hali a gyara iyaye ba abun wasa ba ne za mu koma kan karatunmu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تبارك وتعالى من سنة رانر أسبر ga waɗanda suka yi saɓani a cikinta ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ubangijinka shi ne mafi sani da abin da suka zabanto wato suna yin sabani a cikinsu wannan shi ya ɗauke mu wata maganganu da muka ta yi a kan falalar ranar juma'a da yadda allah tabaraka wa ta'ala ya fifita wannan al'umma a kan sauran al'ummomi da suka gabata wato khasa'isu hadhihi ko khasa'isu ummati muhammadin sallallahu alaihi wa wasallama fifikon da al'ummar annabi take da shi da zaɓi da Allah ya mu al'ummar da annabi Allah ya koshi cikinta da wani abu da shi Allah ɗin ya keɓance wannan al'umma ya ba ta na girman daraja mun karanta waɗannan abubuwa har kusan guda goma sha tara sai allah tabaraka wa ta'ala ya kawo hadiri aka samu ruwa duk da dai ruwan bai yawa ba amma dai an samu sanyi muna kuma roƙon allah ya ƙara mana wannan ruwa wannan rahama ɗin to mun tsaya ne akan wato namba ta ashirin daga cikin abubuwa da Allah ya fifita wannan al'umma akan sauran al'ummomi nan ba ta ashirin shi ne Allah ya keɓance wannan al'umma bi annallaha a hallalaha ba'adul at'ima Allah ya halatta ma wannan al'umma ɗin sashin wasu abinci wadda a sauran al'ummomi ba su samu wannan abin nan hadisi ya zo na ibn majah hadisi na 3,314 imamu ahmad a musnad na shi ya fitar da hadisin juri na biyu shafi na 92 wanzu ala yana cewa uhillat lana mai tatani an halatta a gare mu mu wannan al'umma mushe ne amma an halatta mana mu ci mushe guda biyu ko da ba a yanka su ba daga cikinsu akwai kifi na haka ba a yanka kifi na jin koshi mai su in ya kama a cikin ruwa ba ya tsayawa sai ya yanka shi haka kawai ake barinsa wannan ma daraja ce ga wannan al'umma mai inda Allah ya ga dama zai ce in kun kama sai kun yanka domin Allah ya ɗauke muku kawai shi kenan akwai kuma fara ita ma idan ta mutu za a iya ci ba tare da an mata yanka ba duk da wani mai kitab da wani mai littafi da ake cewa kitabu taraf shi yana cewa in an kama fara ana son a ci to yankanta shi ne a yi bismillah a gutsu da fuka fukinta um, muka ce ga wata mala ai ko da dai ba mu tare da kai rubutun muka samu ai dama in an same ta mushe ma za a ce bismillah sai a ce <laughs> an ko shi kifin ma in an dafa shi ya sai a ce bismillah ya ce ta bismillah ba ta kawuwa ko ragon da aka yanka da basmala in an dafa naman in an zo ci za a ce bismillah sai a ci wannan allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma din falala tare da cewa fara ba kowa ne yake cinta ba ah, ina tsammanin imamu ta cikin tafsirin sana'a zuwa ulbayan yana cewa ko wasu abubuwa halal ne amma kuma ba kowa yake cin su ba saboda kamar suna rage wa mutum kamar wata kima haka to sai ana kallon ba kowa ne zai iya abin nan ba kamar yanzu haka kawai sai a ga liman an yi ruwa yana ta tara fari zai kai gidansa a gasa sai aga kamar ya fi karfin haka da yawa ma mutane in an ce zai ci fara to sai ka ga ana ta kallon mutum ko da soyawa aka za a ga mutane ba za su iya ci ba saboda kamar yana rage wato daraja amma kuma halal ne akwai wasu abubuwa a halar ne a addini amma kunya yana sa a basu saboda mai saboda ba haramun ba amma girman yana sa sai ka ga ba kowa yake iya aikata su ba ga shi da ya zo ya yi maganar cewa ah, a ƙarƙashin ƙurrimat alaikumul maitat ya yi ta maganganu akan wannan har ma maganar da ake cewa an halatta ka ci mushe saboda yunwa a daji din za ka halaka ka samu rago ya mutu to sai ka ɗabi abinda za ka ɗiba ka gasa ka ci saboda kada yunwa ta kashe ka wannan shi ne famanin turragai rabagin to amma sai kawo wata matsala mai girma wanda kowa zai ga girmanta idan an kawo ya ce to gashin yunwa tana kokarin kashe ka kuma an yadda larura ka ci mushe to sai baka samu mushen rago ba ka samu na kaza ba sai ka samu na jaki to ya mutum zai yi shi dama mushe ai harabun ne ko jaki ba kuma harabun ne ya ce to sai ka ci jakin ba saboda ita saboda shi ma dama haramun ne saboda larura ce ta sa aka ce ka ci mushi ce to kuma sai aka yi gaba mushen jakib ma sai ba a samu ba sai kuma ka samu dan uwanka dan adam ya mutu a dajin za ka ci namansa ko ba za ka ci ba na ji gurin ya yi shuru. kaga larura yanzu ta shigo wasu malamai suka ce ba za a ci ba wasu malamai kuma suka ce to me hikimar ba za a ci ba sai a bari shi wanda yunwa za ta kashe shi ya mutu a yi gawa biyu ko dai ala'ayyata halin dai shi saboda garin larura irin ta ran dan adam a bar shi ya lalace shi yana ganin za ba iya cin naman mutum to kaga wannan kuma in abu ne a bayanar jama'a zai rage wa mutum daraja to sai dawo akan motion tsuntsaye da kuma kana tafiya sai ka samu motion tsuntsu kuma gashi baka da abinci kuma gashi yunwa tana neman ta ka shi ma za a ci ya dawo magana akan yanzu ba wannan ba mutum ne ya noma gyaɗe shi ko ya noma rogo ka zo ka same shi a cikin gona ka ce masa ban yunwa kake ji ya fa baka rogo ka ce eh, ya ce ba zai bayar ba ya ce tonon kan ma za ka iya inda ka fi shi ƙarfi kan ka da ƙarfi ka ce saboda ranka ba a cewa wai ba fa dalili ba ne tantu ka je gonar rogon wani kaji ba don naga ana wata doguwar kabbara ana wata doguwar kabbara to ba dalili ba ne yanzu ka shiga gonar wani kaji za ka diba ba dalili ba ne nan kuma sai mu baka isar wani bawon allah shi kuma da yunwa ta dame shi sai ya zo zai wuce jikin gonar wani an mata shinge to kasar reshin bishiya yana iya fita waje da shingen da aka kuma 'ya'yansa su faɗi ta waje to ya zo zai wuce sai 'ya'yan tufaha da ya faɗo saboda haka yunwa ta dame shi sai ya ɗauka sai ya ci sai da ya ci rabin 'yan tufaha ɗin sai ya tuna ai bai magana da mai gonar ba yanzu ɗan ƙoshin da ya samu kaɗan hankalinsa ya dawo sai zagaye gonar sai ya samu ta inda ake shiga gonar sai ya shiga ya samu wani mutum a cikin ce masa yunwa ta damar amma ayan tufafa ku ya fita ta reshen waje ya faɗi na kuma ɗauka na fara ci yanzu ga shi na ci rabi amma ga rabin a hannuna ka yafe bin abin da na ci ga sauran sai shi wanda yake gonar ya ce a'a kaga nima gadi aka sami ba gona ta bace idan kana so sai dai mu je wajen mai gonar ka roƙi yafiya ya ce to aje suka je wajen mai gona ya masa bayani sai mai gona ya ce ni ba zan yafe maka ba idan kana so in yafe maka sharaɗi shi ne sai in za ka auri 'yata sai in yafe maka ya ce aure kuma ni da na tufa a ce sai na yi aure kuma yunwa ta dame a ce sai na yi aure kuma ya ce to tsaya dai in gaya maka sharaɗin yar makahuwa ce sannan kuma gurguwa ce sannan kurma ce ya ce wannan shi ne siffar in kaga za ka iya auren makahuwa gurguwa kuma kurma sai in yafe ma in kuma ba za ka iya baka tafi sai mun haɗu a lahira shi da tunani ya dame shi ya ce ya yadda zai auren da ya je lahira a kama shi da wannan gara ya yadda zai amince zai aure ta shi kenan a hakan haka ya karbi zai auren ya ce to sai ka je ka yi shiri sai ka zo a nuna maka ita to kaga tukunna ta ina zai fara magana da ita tun da kurma ce sannan kuma makafuwa ce balle ka yi nuni da hannu in ka nuni da hannu za ka yi magana ba ta gani kuma in kai magana da harshe ba ta ji ya za a yi ta bayyana soyayyar ta ma tukunna ta ga abin ya mata kuma tana so a wannan babbar matsala ce saboda ka koda ya zo shi sai ya ce tana wannan ɗakin wato kai magana da ita da aka zo aka buɗe sai aka samu mace tana magana tana tafiya kuma tana ji <laughs> ku ku rage mana kabbara din nan ku bari sai mun yi nisa sai ku rinka tayar da masu bacci saboda kaga wani suna dan gengedi an aka rabu kabbara na su tashi in an yi nisa ka sai tambayi baban ta yace a ka ce mun kurma ce yace eh abin ya sa na ce maka kurma ce ba ta magana da wani batun da na haife ta nan take zaune ba na barinta tana magana da samari kaga ba ta magana abinda ya sa na ce mata kuma makahuwa ce ba ta taba ganin wani namiji ta sa shi a yi damu da kallo irin wannan ba abinda ya sa kuma na ce gurguwa ce ba ta taba takawa ta tafi gurin wani mutum ba amma lafiyar ta kano sai a ɗaura maka aure yana an ka ɗaura musu aure suka yi cigaba da zamansu wannan matar ita ce ta haifi abu hanifa wanda kuke jin labarinsa shi kuma wannan mutumin shi ne ya zama uba ga abu hanifa to kun san darajar ta kai daraja ku? to in za ka nema aliyu a ƙilu na kano mai waƙoƙin hausar nan ya maka wasiya yake cewa yaro nemi ɗiyar 'yar dattawa idan za ka yi aure ka nemi inda dattaku yake ka nemi aure ba kyau ake bi ba kyau zai zama na dan maciji ne mu koma matsalar mutaccin naman abin nan naman mutum a matsayin yunwa duk ya gama da wannan ya zo kan tsuntsaye sai ya zo kan hasharatul ard hasharatul ard su ne kwari yanzu kawai sai a yi ruwan sama sai a ganka da masaki ka zo kana taron zuzu wanda yake fitowa bayan hanyar ruwan saman a ya dai haka a za mu je a soya mana ne wani zai danka baka da daraja sosai haka ya dan rige ma daraja ko duk da naman nan da ake bishi a ce sai ka ci zuzu amma dai waɗannan duka ɓangaren malamai sun tafi a kan cewa suna ɓangaren da larura ta halatta cewa za a ci su musamman kifi da fara hadisi ya fito da su karara za a ci wanda da yake so zai iya ci saura da ake da sabani da su kana iya barinsu sai na ashirin da ɗaya abinda Allah ya yi ma wannan al'umma na girman daraja wanda Allah bai yi ma sauran al'ummomin ba ha bi kasrati anwa'i shuhada Allah ya yi ma wannan al'umma girman daraja da cewa ya bude mata kofa da za a rinka samun shahidai wajen mutuwa wannan za a cewa ne ya mutu kaza amma shahada yi hadisin imam muslim ya tabbatar da haka hadisi mai namba 1915 wato ababinsa da yake cewa kitabu bayan shahada. wato babin da yake magana akan shahidai ya kirga wasu daga ciki ya ce wanda ya mutu wannan mun ambata ma'ul bukari shi baya ruwaito toshi cewa wanda ya mutu cikin annoba yana samun shahada amma shi wata hadisin musulun din ya faffaɗi da yawa ya ce mata musulma wadda ta mutu a wajen haifuwa za a rubuta mata mutuwar shahada hakanan kuma mutumin da ruwa ya cinye shi ya mutu ne a cikin ruwa ruwan ya fi ƙarfinsa har ya halakar da shi ya mutu to wannan shi ma za a rubuta mishi mutuwar shahada mutumin da wuta gobara yana ji yana kallo a ɗaki duk iya ƙoƙarin da zai yayi haka yana ji yana kallo ta cinye shi to ana tsammanin insha Allah ku wutar lahira kuma ba za ta taba shi ba yi shahada waɗannan suna daga cikin shahada wadda Allah ya yi wannan al'ummar da falalasa haka mutumin da yake cikin ɗaki sai gini ya zo kawai ya kuma danne shi ya kasa tashi haka yana ji yana kallo ya mutu shi ma wannan manzala ya ce ya yi mutuwar shahada to mutane ba sa kula da irin wannan da yanzu wani abu zai faru sai wani ya mutu a anguwa kuma gobara aka wanda yana da wani ɗan fasinar gurojis da wani sai ga ya fara cewa tukuna ma <laughs> abinda za ka ji wani ya faɗa yanzu wuta ta cinye wani a anguwa inda ya tsakaninsu da wani mutum ba shiri ce ai tukuna ma ai tun daga duniya za ka riƙa wada shi ko Allah cewa ma shahada yi wutar lahira ma ba za ta taɓa shi ba sai mu ga yadda za ka yi haka kuma idan gini ya faru shi ma za ka ga wani ya rinka cewa tukuna ma so ya kamata ka san addini ka san cewa ma daraja ce wanda Allah ya keɓance wata al'umma ta musamman ita ce al'ummar manzan Allah cewa Allah ya mata wannan daraja in dai mutuwa mutum ya mutu ta irin wannan hanya kuma asalinsa musulmi to shahada yi da mace mai ciki da wanda gini ya faɗo masa da wanda ruwa ya cinye shi da wanda wuta ta ƙona shi da wanda ya mutu cikin annoba duk waɗannan manzala ya ce shahada ce mutuwarsu mutuwar shahada ne kuma shahidi an fi tsammanin allah ba zai tambaye shi kuma ba zai wuce aljanna wannan shi ne ake da tsammani abu na ashirin da biyu wanda allah tabaraka ta'ala ya keɓance wannan al'umma cewa iktisasu ha allah ya keɓance wannan al'umma bi annahum shuhada'ullahi fil ard cewa mu mutane al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya danka mana wata shaida akan mutanen da suka mutu wato idan muka fara shaida Allah zai karbe ta aiki da ita saboda darajar wannan daraja ce wanda Allah ya yi wannan al'umma wannan ku ba shaidar wani abu bane mutum ya mutu sai duk al'ummar gari su yi ta yabon kyakkyawan halinsa to Allah zai karbi wannan ya ce na karbe shi tun da kuma masa shaida kaga kenan mutane za su iya ba da wata shaida a kanka kuma ka samu nasara hakanan kuma mutum ya mutu sai duk gari ya ɗauka ce ka ai wannan da ya mutu mun huta dama ya damu mutane duk gari kowa baya faɗin alherinka to haka za ka zama abun Allah shi sa manzan Allah an wuce da gawa iya ce wajabat da aka zo da wata ma aka wuce sai ce wajabar sai aka tambaye shi aka ce waccar ta farko wajabar wannan ta biyun ma wajabar me kake nufi da wannan ya rasulallah ya ce ta farkon da ta wuce ku kuka ce mutumin kirki ne kuka ta yaban halayyarsa na gari Allah kuma ya tabbatar mun da cewa aljanna ta waje ba a kansa za a ba shi aljanna na biyun kuma da ya zo aka wuce da shi ko kuke faɗan mummunan halinsa da munanan ayyuka da yake aikatawa sai Allah ya tabbatar mun da cewa wajabat alaihin nar shi kuma wuta ta tabbata a kansa to wanda yake nuna cewa ka zauna da mutanen ka lafiya ka yi ƙoƙari al'umma ta maka shaidar kirki ka daina tunanin wai cewa akwai masu tunanin tun da bai ji kunyar Allah ba to shi ba zai ji kunyar kowa ba zai yi mummunan aikin sabo a gaban mutane wasu haka suke yi sai hakan ɗin waye ya masa dalili a matsayar cewa tun da bai ji tsoron Allah ba to yanzu shi fa komai ma zai yi ya yi tsiraici ya yi rasar kunya ya yi komai al'umma duk ta shaida a anguwa shi ba mutumin kirki ba akwai 'ya'yan da ake samun su haka ba mai iya goyon bayansu kuma duk abin da aka faɗa ko ba su yi ba saboda an san shi ƙiyancinsu mutane za su ce a ah, wannan kan ai ba wani abu ba to idan kai wasa ka mutu a haka mutane suka ƙi zuwa sallar kama saboda laifinka domin akwai wanda in ya mutu aka gayyaci mutane za ga kowa zazzarewa yake sai wasu mutane ne 'yan kaɗan za su zo su tsaya wanda ko don su ba su sani ba ko kuma don sun sani bayan da suka iya dole ne za a ga irin wannan yana faruwa mutum ya yi fice wajen kashe mutane ko wajen munanan ayyuka to sai ga kowa yana faɗan mummunan abu a kansa ranar da ya mutu to sai al'umma su ji cewa an cire musu ƙaya wannan wuta za ta waje ba a kanka shi ya sama da ya ce yana daga cikin abin da allah ya keɓance wannan al'umma in ta shaida ku shuhada'ullahi ne fil art ku shaidun Allah ne a bayan ƙasa imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'is wato littafin sallar jana'ir sannan babu sana'i alal mayyit babin da yake magana akan kirari da yabo da jinjina akan mamaci dan yayi halin kirki hadisi na dubu da da sittin 1367 yanzu Allah ya wannan magana ya ce duk wanda ya zama na kirki idan wannan al'ummar ta masa shaida kirki to na kirki ne abun Allah idan kuma mutum ya zama mutumin banza wannan al'ummar ta masa shaida akan mutumin banza ne shi mutumin banza ne a gurin Allah haka zai samu kansa abun Allah abu na 23 ha bi annaha awwal man tuhasib ko kuma man tuhasab wato Allah ya keɓanci al'umman nan tare da cewa mun faɗa a babin falalar juma'a ko girman juma'a anan ana nuna cewa al'ummar ce gaba ɗaya wato ita ce al'ummar da Allah zai fara yi ba hisabi kamar yadda muka faɗa a wancan darasin wannan ibn majah ya rawaito wannan hadisi hadisi na 4290 sannan ya zo a cikin silsilatul ahadith hadisi na 2374 bandan ira sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan al'umma ita ce farkon wanda za a fara yi hisabi ranar tashin alkiyama abu na ashirin da fudu ikhtisasuha bi annal kafir fida'an lil muslim yawm alkiyama bis salabi wat ta'min bi annaha mahfuzatun min al haram wal ittisal as sahih wal ittisal wannan hadisi yana nuna cewa wato musulmai kamar za su zamanto masu gaje wasu gidaje a lahira saboda kun san hadisin da muka karanta na cewa ranar mutuwa in an sa mutum a kabari ana ce masa bayan ya amsa tambayoyi sai a nuna masa gidan wuta a ce da sabon allah kai nan gudun za ka zauna amma yanzu tun da haka ne aljanna shi kuma kafiri shi ma za a nuna masa cewa a nuna masa aljanna a ce da ya musulunta ya yi aikin kwarai to da nan zai zama to irin waɗannan gidaje da aka ajiye su da an yi su da kafiri ya yi imani zai samu guri to yanzu tun da ya ƙi imani wannan gidan ya za a yi da shi za a gadarwa da musulmai ne da suke gidan aljanna shi ya za wani man kafa rabbi jannatan tare da cewa wannan wancan daban wannan kuma ana kallonsa daban wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi a hadisi da 856 haka na imam muslim ya fitar da shi hadisi na 2889 kuma ya sake zuwa a hadisi na wato 959 ya kuma zo a nambar hadisi na 1381 waɗannan su ne abubuwa guda 24 wanda Allah ya yi ma wannan al'ummar girman daraja darajar ku yanzu ta ɗara darajar sauran al'ummori hadda daraja ɗaiɗaiɗaiɗai guda 24 wanda Allah ya yi muku sauran al'ummomin da suka gabace ku ba su samu wannan girman ba ya kamata ku gode ma Allah kuma ku yi aiki da Allah ya samar da ku a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda za mu cika ce da shi shi ne khasa'isu risalati muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi ne ya canza duniya gaba ɗayanta ba a samu wani annabi da ya game duniya ba in banda muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne manzan duniya manzan larabawa manzan baƙaƙe manzan turawa manzan ma aljani shi annabi har gun aljani Allah ya aike shi har gurin aljani ba ma waye dan adam wata rana sun yi tafiya sai suka nemi manzan Allah ba su same shi ba su habbai har kusan sallar asuba aka yi ta neman inda annabi yake ba a same shi wadda aka hankalin sahabbai ya tashi ina banzan Allah ya shiga bayan an kwanta kowa hankalinsa ya tashi ba a gan shi ba sai can wani lokaci sai bayyana an masaudu yake tambayansa yake cewa kun yi ta neman ka ya rasulallah ba mu same ka ba sai kuma yanzu ga ka kada da durdurun asuba haka ba gari bai gama wayewa ya ce masa kaga ka hangi wani haske a can wata wuta ya ce masa eh, ya gani ya ce garin aljanu ne na je musu wa'azi ne ya ce a can suke a gari ne na aljanu a can na je na musu wa'azi ga ma kyautar da suka bani na taho da ita wannan shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zamansa a baitun nakhl ya yi karatun alkur'ani da sallar asuba aljanu ne suka ji karatun da suka zo wucewa bangiji baraka wa ta'ala yake ba annabi wahayi kul uhiya ilayya kama istama'a nafarun minar jin wa ina inna sami'na qur'anan ajaba suka ce annabi ya ce an mun wahayi an yi aika zuwa gare ni annahu istama'a nafaru min aljinn wasu jama'a daga aljanu sun saurare kuma lokacin da suka saurare ne ina karatun alkurani sun tsaya shiru suka ce sami'ina qur'ana mun ji abun karantawa shine alkurani ajaban abin mamaki da fasahar da take cikin wannan magana suratul ahqafi ta kasaso wannan a inda Allah yake cewa wa izi sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu fadamma quliya qudiya wallaw ila qawmihim munziri ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wa izi sarafna ilayka nafaran min aljinn ka lokacin da muka karkato da wasu aljanu muka sarrafo su kana tsaye kana karatu lokacin da suka zo su ma cewa suke ma hadaruhu lokacin da suka halarto inda annabi yake karatu qalu ansitu suka ce ku yi shiru in ana karatun alqurani aljanu suka ce majunan su shiru ma qudiya lokacin da annabi ya gama karatu wallau sai suka juya ila qaumihim zuwa ga mutanensu na suna masu musu gargadi yanzu sun karbi sako aljanu ne sun karbi sako daga annabi kuma sun je garinsu cikin mutanensu suna cewa ga abin da muka ji ga abin da muka karbo suka ci gaba da cewa ya mana ajibu da iyalla ya ku mutanenmu ku amsa wa mai kira zuwa ga Allah shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wa man la yujib wanda fa duk bai amsa ba to kar yayi tsammanin zai kubuta a waɗannan sun karɓi saƙo daga wajen manza Allah sallallahu alaihi sallama, shi yasa a wajen yare da harshe da fahimtar magana saboda Allah ya turo annabi ga dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya annabi ba yaren da ba zai iya magana da shi ba kowane irin yare zai iya magana da isarwarsa da saƙo kai ba ba yaren ma ɗan adam ba annabi ya yi magana da raƙumi ya yi magana da barewa ya yi magana da tsuntsu ba ma abin mamakin wai magana da barewa ko da raƙumi ko da tsuntsu ai duk suna da rai kuma suna kuka ka taɓa jin kututturen magana yana itace yana kuka amma annabi ya yi magana da kututturen itace kututturen itace na ya ɗauke ko? to sai ya yi. na kututturen itace annabi ya yi magana da shi a kowane itace na dubino guntun itacen dubino ne a cikin masallaci na madina na manzan Allah zala idan ya zo kansa yake hawa ya yi hudu ba yana hawa kansa ya hudu ba saboda ya ɗan ɗaga haka guntun itacen dubino ne sai wani kafinta ya zo kalla sai ya je ya kamar irin wannan mai kafafuwa guda uku ya ce manzan Allah a madadin ka hau tutturan dubino ya kamata ka hau wannan da annabi ya zo ya hau kan wannan mimbarin da kafinta ya yi ya fara huduba sai kututturan ya fara kuka sahabbai sahabbai suka ce wallahi muna jin sa irin kuka da yake shi itacen manzan Allah Allah ya ce masa kai haƙuri ba wanda zai iya magana da itace in banda annabi saboda mu'ujiza da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka duk tunaninka da abin da kake ji annabi ya wuce nan manzo ne na aljani manzo ne na bature manzo ne na bakin fata manzo ne ne duk duniya gaba ɗayansa to wannan ku da Allah ya ba ku wannan annabin ba ƙaramin daraja aka muku ba da Allah ya ba ku wannan annabin ba ƙaramin daraja Allah ya ba ku ba amma yau an waye gari musulmi bai san darajar manzan Allah wannan ba ƙaramin asara ba ce ko ‘ya'yan annabi yanzu wani bai sani ba wallahi ƴaƴan da annabi ya haifa wani bai san su ba? dan ba ruwan sama da gidan annabi haka yake rayuwa wannan ba karamar asara bace akwai abubuwa wadda annabi yayi ya canza tsarin duniya gaba ɗayanta gaba ɗayan duniya banza Allah sai da ya canza mata tsari saboda mai girman abin da Allah ya bashi kuma ba a yi wata ƙwaƙwalwa ba a yi ta ba irin kwakwalwar annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ba da tabbaci cikin alkur'ani da ya gwada shi da annabi musa annabi musa bai samu ƙarfin kwakwalwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sau da aka annabin khasa'isu risalat aiko shi da ake da manzancinsa ba ya keɓantu ne daga wani gari zuwa wani gari ba ba ya keɓantu ne daga wata al'umma zuwa wata al'umma ba a duk duniya ce gaba ɗaya manzan Allah ya turo shi haka girin da annabi Allah ya masa ba ƙaramin gini ba ne yadda Allah ya tsara shi ya tsara shi zai karɓi magana darar daga wajen ubangiji kuma ba abin da zai faru amma ba kamar sauran wasu annabawa ba annabi Allah ta baraka wa ta'ala gini ya masa na musamman shi yasa risalarsa ta zamanto umum saƙo ne wanda ya game duniya gaba ɗaya babu wani wanda yake da uzuri a yanzu cewa manzan Allah ba manzansa ba ne yana da wani manzo ko yana da wani annabi ko yawa yana jin cewa ma yana da Allah wani alloli wani ya ce maka yana da uku wani ya ce maka akwai uba Allah ne akwai ɗa Allah ne akwai ruhi shi ma Allah ne wani wani irin abu ne haka Allah la ya jazza Allah baya karkasuwa kashi-kashi gida-gida haka Allah wahid Allah ɗaya ne kawai huwa huwallahu ahad Allah ya ce ka ce musu ahad ni ɗaya ne an kawo lafazin ahad saboda ahad baya ɗaukar na biyu duk a lissafi ahad ba zai ɗauki na biyu ba idan ka ji an samu na biyu to wahid ne zo wahid sai a ce ma isnan amma an ce maka ahad to ba wanda zai zo a bayansa wannan shi ne allah tabaraka wa ta'ala guda ɗaya ne tal babu wani don haka ka je kana da guda uku a can kana da wani abu ubangiji ya kori wannan kilakadi kafarar lazi na kawo inna allahu salisu salasa ka gaya musu haƙiƙa kowaye ba za a ɗauke masa ba kowaye ya kafirta a wadda lokaci ya kafirta a lokacin da ya ce inna a salisu salasa allah ɗaya na uku ne ya kafirta haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar saboda aka allah wato guda ɗaya ne ya faɗa cikin suratul mu'min yana cewa lauka na fihi hatun illallah la fasadata da a cikin sama da ƙasa allolin guda biyu ne da ƙasan da saman duk sun ɓaci wadda yanzu jiyar nan da Allah yake son yayi ruwa ya zubo ruwa a ƙasa to ai ga wani Allah a ƙasa zai ce bai shanyar sa za ta jike ko ba ka bane ba wanda ya isa tsare saboda haka a sama Allah ɗaya ne a ƙasa ma Allah ɗaya ne babu guda biyu wallahi wa qala la la tattakhizu ilahayn islam ka gaya musu kada su yadda su ce abin bauta guda biyu ne ni kadai ne innama huwa ilahukum ilahun wahid ka gaya musu Allah guda ɗaya ne babu wani risalar risalarsa umuma ce ta game dukkan komai sa'annan kuma shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama da ya da ita wato ta yi musukin dukkan shara'i duk shari'un da Allah ya turo annabi annabawa da su kafin zuwan annabi annabi Musa Dawud Ibrahim Ishaq dukkan sauran annabawa da kasani waɗanda suka zo suka yi kiran al'umma suka riƙi wani a suka riƙi addini suka bauta daga zuwan annabi duk ya shafe waɗannan shari'un gaba ɗaya babu wata shari'a sai shari'ar Allah ita ce guda ɗaya saboda aka yi zamanto cikamakin annabawa kuma babu wani annabi a bayansa babu wani sako da za a turo wannan saƙon al'ummar shi ne ya ishi duniya har ƙarshenta ba za a sake turowa wani manzo ba saboda ka wannan girman daraja ce a ce abinda kuke rike da shi ba a taba zuwa an soke shi ba a kawo wani haka zai tafi har tashin alkiyama ai daraja ce na waɗanda aka soke ai bai kai ya zamanto ya yi iya tafiya har tashin alkiyama ba shi sa aka dakatar da shi saboda haka naku zai dire ne har ranar tashin alkiyama wannan daraja ce ba 'yar karama ba akan saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama sa'annan shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamaluha wa khuludi shari'a ce kammalalliya ba abin da ta rage kuma haka za ta dawwama duk abin da Allah ya shar'anta annabi ya zo da shi kammalallen abu ne Salladin nan kammalalliya ce duk wata ibada da kaga muna yin ta kammalalliya ce a gurin ubangiji ba ta da naƙasu, ba ta da komai cikuwa ce iyakar cika don haka in kai ta kayi kammalallen abu kuma abu ne wanda yake na dawwama wani abu akan risalar annabi sallallahu alaihi wasallama yusruha saukinta Allah ya turo annabi da wannan shari'ar da wannan sakon kuma sauki ke gare ta jiya mun ba da misali cewa waɗanda suka zama shari'un da suka zo kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama musamman yahudawa idan da najasa za ta taba tufa to sai dai a yanke gurin ba maganar a wanke ba idan da za ta taba jikin dan adam to maganar sai dai a yanke fatar ba wai a maganar cewa a zuba ruwa a tsarkake ta ba haka Allah ya muku sauki yace ya cire wannan kukumin da wannan wahalar ku yanzu idan najasa ta taba rigarka sa ruwa ka wanke idan najasa ta taba jikinka sa ruwa ka wanke idan da Allah cewa yayi in najasa ta taba jikinka yankewa za a yi sannan ka zaune tsarki ya kake tsammanin da wannan shari'ar annabi ne turo da wannan saukin ma'al'umma, domin al'ummar ta zama to ta samu sauki shi sa Allah dungurungum ya ce wallahu yuridu bikumul yusr wala yuridu bikumul asr Allah yana nufin ku da sauki wato baya nufin ku da tsanani na biyar shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama annaha taqumu alal bina'il insan shari'ar annabi ta zo ne akan ta gina ɗan adam dukkan ɓangarorin halittar jikinka yana da abin da in an rasar maka da shi za a biya ka diya yana kuma da magana akan in an taba maka kaza an yi ta'adda jininka ba a yadda ya tabu ba saboda musulunci ya zo ya kare maka hankali ya kare dukiyarka ya kare ranka ya kare mutuncinka haka addini ya zo babu wata shari'a da ta zo ta gina dan adam kamar shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wani kuduri a wata majalisa a kasar faransh shekarun da dama da yawa shekarun muhawara ta turke tsakanin majalisa sai aka ce ga kudurin a yi debate a kansa shin kam mace mutum ne ko ba mutum ba ne wai wannan shi ne abinda za a tattauna a da ƙarshe dai aka yi ta musu aka ce mutum ne to sai aka zo ana cewa kuma darajar ran ta ba ya kai darajar ran ɗan adam namiji nan ma dai aka samu aka ce an yadda amma tare da sa wani sharaɗi shi sharaɗi shi ne ya zama duk inda ɗan adam ya gama ce zai iya bautar da ita maddini ba haka musulunci ba haka yake ba musulunci ya zo ya samu ma ana kashe mace ana binne ta da ranta ya sa doka ya ce bai yadda ba musulunci ya samu mace cewa ba ta gado tana cikin kayan gado musulunci ya ba ta gado musulunci ya zo ya samu mace jahilcin duniya yana cewa ba za ta mallaki kuɗi ba amma musulunci ya ce ta mallaka har ma cewa aka ba a iya aurenta sai an ba ta kuɗi na sadaki saboda an nuna maka cewa musuluncin ya zo don ya kare ɗan adam ba wata risala da Allah ya turo wannan duniyar da ta girmama ɗan adam ta gina shi kamar shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ya zo da ginin ɗan adam ne bai yarda a ci masa mutunci ba bai yarda a wulakanta shi ba bai yarda a zubar masa da jini ba bai yarda a taba masa hankali ba bai yarda a yi masa ko kallo ko tsorata shi musulunci ya ce haramun ne wani mutum ya tsorata musulmi tun daga ahalari kowa sai haramun ne saboda gina ɗan adam ana son iya rayu cikin aminci wannan risalar babu irin ta cikin risalar da duk Allah ya turo annabawa da su saƙon da Allah ya turo annabawa da su babu saƙon da ya kare ɗan adam ya gina ɗan adam kamar saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan duk girmama ku ne ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu shine risalatuhu mu'jiza sakon annabi mu'jiza ce wannan sakon da Allah ya ba mu annabi mu'jiza ce shine alqur'ani alqur'ani mu'jiza ce khalida dawwamammar mu'jiza ce tun zamanin da annabi ya zo ya fara karanta alqur'ani alƙur'ani yake ta tahaddi akan masu fasahar duniya akan masu jin su su ne suna da ilimin fasaha suna da wane ne duk alƙur'ani ya ƙalubalance su kan cewa ba za a taɓa yin irinsa ba kuma abinda zai baka mamaki ne annabin da ya zo da alƙur'ani baya rubutu kuma duk duniya ba za ka iya nuna malamin annabi ba ba shi da shi amma ya zo da abin da duk professor sun kasa yanzu a aya daya a aya daya sai ka samu mutum ya zama professor a ta bai iya ma gano sauran al'amuran ba suna ci saboda mu'ujizar alkur'ani bari in ba ku misali yanzu ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa cikin suratul yunus yana cewa yudabbirul am yufassilu ayat Allah shi yake daidaita al'amura yanzu don allah in ka ɗauki wannan kalmar al'amuran suwaye za ka fara bincike a kai al'amuran yadda aka kafa duniya shi za ka fara bincike ya aka yi aka kafa duniya aka daidaita ta a haka amma dai allah ya baka a dunkule in za ka bincike ya za a yi ka fitar da wannan ko kuma ka fara bincike a kan tsirran duniya yadda allah ya daidaita su ko kuma ka fara bincike a kan yadda allah yake sake iska ake shakarta ko kuma ka fara bincike akan yadda aka halitta dan adam ko kuma ka fara bincike akan yadda aka gina sama ko kuma ka fara bincike ya akai Allah ya duwatsu duk ko waɗannan yudabbirul amra ne kowane bangare ɗaya in ka ɗauka zaka zama farfesu a kansa kuma zaka gama abin da zaka yi a cikin kalmar yudabbirul amra wani abu sai alkur'ani wannan mujiza ce wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ga yadda Allah yake magana da ƙasa kai tsaye cikin suratu hudun yana magana a kan ƙistar ruwan na da ya shafe duniya Allah ya ce waƙila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wannan kalmomin ubangiji ya ce aka ce ƙasa ki haɗiye ruwan gaba ɗaya ƙasa tana ji ne in ban da Allah ɗin an ce ka yi binciken yadda Allah yake magana da ƙasa wani ta ina za ka fara ta ina za ka fara binciken balle a ce maka yanzu an samu wani profesor yana magana da ƙasa ta ina zai fara ko kuma ga wani profesor yanzu yana magana da sama yana cewa ke sama ta ina zai fara amma kaga Allah tabaraka wata'ala cikin wannan saƙon ya bayyana abubuwa idan ka kalli yadda ya zuba ɗan adam a cikin saƙon alƙur'ani a aya ɗaya ko ka je cikin suratul mu'min ko ka tafi cikin suratul hajji za ka ga yadda Allah ya shirya ɗan adam ya yi tarkibinsa mu muka fare ka daga ruwan mani mu muka fare ka daga ruwan mani daga ruwan mani muka mai da kai jini daga jini muka mai da kai tsoka daga tsoka muka sa maka jijiyoyi da ƙasusuwa muka fitar da hancinka muka fitar da bakinka da idanuwa da kunnuwa da gashin kai da hanji da aka yi maka da huhu da su hanta duk a cikin ruwan mani yanzu ka je ka samu profeso a kan halittar ɗan adam ko gani ka je ka same shi ka ɗauki mani na ɗan adam ko na mace ka ce masa tun da kai profeso ne muna son ka nuna mana sinadarin yin gashin kai don allah yana fitar da gashin kai a jikin ɗan adam ta ya za a yi wa ta yaya za a yi iya wannan mu'ujizar ce Allah Ta baraka wata'ala ya zuba muku a cikin alkurani shi za aka ce risalatu muhammad mu'ujiza a saƙon da Allah ya ba mu annabi mu'ujiza ce kai ba ma wannan ba wai a fitar da sinadarin gane gashin kai ko wani abu bar ma wannan yanzu an halitta ɗan adam ɗin gashi a cikin uwarsa ka tambayi duk wani konzalta da yake iya cewa masani ne akan al'amarin mace da masani ne akan halittar dan adam ka masa tambaya ka ce da Allah ya fitar da dan adam wace gaba ya fara halittawa a jikinsa shin dan Allah tun da kai kwanzantar ne bayan Allah ya yi tsoka fufu ya fara yi ko zuciya ko kunne ko hanji me ya fara yi waye zai baka wannan labarin amma annabi zai gaya maka abinda duk akai ai ma baka san manza wato mutane ma sun kasa ma sanin sai a musu maganar manza Allah sai ga mutum yana wani tunani anya anya mai ai manzo Allah ya wuce da duk kake tsammani duk abin da kake tsammani manza Allah ya wuce wannan ya wuce haka saƙon da Allah ya ba mu annabi duk duniya tun da aka kafa ta Allah bai yi wannan saƙon ba sai akan annabi kuma ku aka aiko wa annabi kuma saƙon ku aka ba ya ishe ku alfahari kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas wallahi billahi ya ishe alfari cewa Allah ya fitar da ku cikin ku ne mafificiyar al'umma amma za ka ga al'ummar ba ta san kanta ba ta san darajar da Allah ya mutu lamura da sun zama abin da suka zama saboda kuma jahilcin mu ya yi yawa wannan shine babbar matsala da take damu saboda haka wannan ɗaya ne ko kuma kaɗan ne daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma wannan al'umma na daraja shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyanawa a nan wato innama ju'ila sabutu alal ladzina ikhtalafu bangiji tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana waɗannan al'amura kuma a nan ne muke ganin za mu ajiye darasin saboda lokaci ya karatu sai gobe idan Allah ya kai mu ma ɗora kila akan aya ta gaba insha Allah ana sanar da ni cewa